da ba a yi babu wata gwamnati ina jin a tarihin jihar kaduna wadda ta ɗauki aikin gyara makarantu da aikin asibitoci kamar wannan gwamnati kuma wannan aiki ana yi ana farawa ma kawai aka yi kuma ba a gama ba amma babu yadda za a yi gwamnati ta zauna ta ce a'a ku kamfani ku kawo wannan kuɗi a makaranta ko a asibiti wannan aiki ne na gwamnati saboda haka akwai kasafin kuɗi na yin wannan amma mu zauna ma mawaƙanmu da masu raye-rayenmu a yi wani shiri wanda zai taimaka musu suma su ci gaba da wannan aiki da suke wanda matasanmu suna samun aikin yi ana samun tattalin arziki daga ciki shi ma aikin gwamnati ne amma wannan kuɗi da za a kashe naira miliyan ɗari ne aka ce ko wani abu haka in ka ce ma za ka sashi a makaranta makaranta mai wannan zai yi wannan shekaran kasafi kuɗi da muka bayar majalisar dokoki ta jihar kaduna shekara mai zuwa za mu kashe naira wurin biliyan 26 kan ilimi kawai za mu kashe wurin naira biliyan 8 kan kiwon lafiya to me naira miliyan 100 wanda muka je muka yi maula muka samu domin a karfafa zuciyan masu waka da sauransu wanda kowa ya manta da su mu a ganin mu wannan ba laifi ba ne wannan abu ne wanda lokacin da suke waƙoƙin nan ake ake ake ake raye-raye ana fitowa ana siyasa ba wanda ya ce laifi ne amma yanzu an kira su za a yi wani abu za su dan samu wani abu mutane suna cewa laifi ne mu ba mu yadda da wannan ba mun yi wannan muhawara mun yadda cewa wannan abu daidai ne kuma insha Allah za mu ci gaba da yin sa